قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب اتجادلونني في اسماء سميتموها انتم واباؤكم سميتموها انتم واباؤكم آباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين سي النبي هود يمير مسد أمسا يتشيدسو أزابر الله دفشنسا sun tabbata a kanku, tabbas za su faru a kanku babu makawa. Kuna jayayya da ni a kan gumakan da ku da iyayenku kuka sa musu suna waɗanda ba su da wani tabbas, kuma Allah bai saukar da wata hujja da za ku kafa hujja da ita a kan abin da kuke kira musu na Allahntaka ba. Ku jira abin da kuka nemi a gaggauta muku shi na azaba, ni ma ina tare da ku cikin masu jira, kuma tabbas zai faru babu makawa.